Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin. Sai ya kujer da kasar ta Nijar jim kaɗan dai bayan da aka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum ci gaba ke ƙara samuwa a ƙasar duk da irin yadda alaka yake tsamari tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma wasu ƙasashen duniya akan kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum da kuma irin dakatar da tallafin da kasar amurka take bawa kasar ta nijar da kuma cewa yanzu ta amince kuma tabbacin cewa an yi juyin mulki a kasar ta nijar haka zalika dai kuma masu sauraro za dai ku kara sauraron irin yadda kasar algeria ta ta soke 'yan kasar nijar akalla sama da mutum dubu daya da dari takwas zuwa a gara zake kasar ta nijar a kasar ta nijar haka zalika dai za dai ku kara jin kuma wasu irin ci gaba kama dai daga irin yadda har yanzu dai ana ci gaba da gina dam domin samarwa kasar ta wutar lantarki mai zaman kanta ba tare da ta dogara da kasar ta najeriya ba kuma kasalika ana ci gaba da inganta haƙo uranium da kuma sauran ma'adanan irin su zinari da kuma man fetur a kasar ta nijar wanda kasar china su dai sun yi mubaya kuma kazalika sun ce sun yi na'am da juyin mulkin da aka yi a kasar ta Nijar kuma kazalika kasar ta Nijar har yanzu dai tana ci gaba da samun wasu muggan sabbin makamai domin ci gaba da yakan 'yan ta'addar yankin sai da kuma yankin talaberi wanda suka ɗauki tsawon shekaru ana fama da wannan ta'addanci a yankin haka zalika dai za a ƙara jin yadda firayim ministan ƙasar ta Ali laminizin ya ƙara zuwa kasar Mali domin ƙara ƙulla dangantaka mai ƙarfi amma su sauraro idan wannan shine farkon kawo na ziyara wannan tasha tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. ga dai cikakkun rahotannin jim kaɗan da ya bayan da aka kifar da gwamnatin muhammadu bazum wanda akalla dai yau kusan kimanin watanni uku kenan muhammadu bazum da ɗansa da kuma matarsa suna tsere a fadar shugaban ƙasar ta nijar a sojojin da suka kifar da gwamnatin tun da aka yi wannan juyin mulkin ƙasar ta faransa take iya tun ƙoƙarin nata domin cika muradanta domin ganin an dawo da muhammadu bazum kan ƙaragar mulki amma sai kuma abun ya ci domin sakamakon kungiyar ecowas ita suka sanyo a gaba suna hura mata wuta ta bayan gida ita kuma kungiyar tana hura ƙasar ta nijar wuta amma da ƙarshe dai kuma kungiyar ecowas shiru kake ji abin ya fi ƙarfin sun ja gefe sun yi ko sun zuba wa sarautar allah ido haka ita ma ƙasar ta faransa ta fuskanta cewa tabbas ba idan ba ta tara nata ira ta yi ta bar kasar ta Nijar ba to da karshe dai za ta iya jin kunya a kasar duk da dai bata so hakan ba firaministan Ministan ƙasar ta Nijar Ali Muhammadu Lamini zan ya ziyarci Mali kan hulɗar tsaro da tattalin arzikin ƙasar. A ci gaba da ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfe ta fannin siyasa da kuma tattalin arziki da kuma tsaro na shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ali Muhammad Lamini zan a ranar Laraba ya kai wata ziyara aiki birnin Bamako na ƙasar Mali inda ya gudanar da wata tattaunawa mai matuƙar muhimmanci da tawagar da tawagar a takwaransa na Mali Sokul Maiga kafin daga bisani ya wata ganawa ta musamman da shugabannin gwamnatin mulkin sojin kasar colin asimin gota ana ganin ziyarar a matsayin ta neman mafita wajen magance raɗin takunkuman da ƙungiyar ecowas ko wata ta kakkaɓa ƙasar ta nijar tun bayan toyin mulkin soji da yake farda da zababben shugaban mulkin fararen hula muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yunin shekara ta 2023 kasar mali da ta taba fuskantar takunkuman matsan tattalin arziki da kungiyar ta ecowas kuma ta sha kuma kazalika ta tsira da irin takunkuman da kungiyar ta sanya mata hakan ne dai ya sa alila manizam ministan kasar ta nijar ya kara garzayawa zuwa kasar mali domin kara tattaunawa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ciyar da yankin arewa da kasar ta burkina faso da kuma mali da kuma kasar ta nijar gaba wanda mahukuntan nijar ke ganin akwai irin shawarwari masu amfani da za su samu daga gare ta domin koyi da irin dabarun da ta yi amfani da su a lokacin da kasar mali ke cikin takunkuman da kungiyar ecowas ta sanya musu hakan ne dai ya sa firayim ministan ya garzaya domin ya je ya ƙara neman shawarwari domin su ma su ƙara samun hanyoyi su ƙara akan irin nasu dabarun domin sayar da kasar ta gaba ba tare da al'ummar kasar Nijar sun yi korafi ko kuma sun yi tar da Allah wadai ko kuma ce sun yi nadama nan gaba da kibar da gwamnatin fararen hula da aka yi a kasar ba. Ministocin tsaron kasashen biyu su ma sun bayar da bahasi kan halin da ake ciki a fagen dagar yaƙi da 'yan ta'adda a cikin ƙasashensu inda ba a manta ba ƙasashen mali da kuma nijar da burkina faso ba da jimawa ba ne suka cimma wata yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro a tsakaninsu wajen haɗa ƙarfinsu waje guda domin tunkarar 'yan ta'adda da ke kirarin jihadi suna shuka ta'addanci a cikin ƙasashen mali da kuma burkina faso a wannan yankuna sai dai kuma kasar faransa ne ta fuskanci cewa tabbas ba. ba fa lallai ba ne sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazin su dawo muhammadu bazin mulki kuma haka zalika faransa ta fuskanci cewa tabbas 'yan kasar nijar din su ma karan al'ummar kasar sun fatsare sojojin faransa da kuma mu'amala da faransa domin sun bayyana kan cewa ba abin da za a yi da faransa an jima dai ana abubuwa ruwa na shan shanyewa kasar faransa dai ba abin da ta tsina na kasar ta nijar sai dai kwashe musu tarin ma'adanai sai dai kuma kasar chadi ta amince da ratsawar sojin faransa cikin kasar a hanyar ta zuwa gida ha kuma zalika dai kasar algeria ta kori 'yan kasar ta nijar sama da mutum 1,800 waɗanda suke gudun hijira suke zaune a kasar ta algeria kasar algeria ta kori rahotanni daga jamhuriyar nijar sun ce 'yan tirani fiye da dubu ne suka isa garin agarzaki arewacin kasar bayan da mahukuntan algeria suka tasa su zuwa gida duk da cewa akwai 'yan kasar ta Nijar a cikin wannan ayari amma mafi yawan sun fito ne daga kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara wanda suka shiga kasar ta Algeria ba kan ka'ida ba wasu daga cikin 'yan tirani sun shaida wa gidan jaridar RFI Hausa irin bakar hukumar da suka sha a hannun jami'an tsaron Algeria kafin daga bisani aka tasa kera su zuwa Agadas kuma da ke karbar 'yan Nijar da aka koro daga wata kasa ta ce dukkanin 'yan tiranin su 1,800 da Algeria ta tasa kera su zuwa agadas na samun kulawa da ta dace ko da yake mafi yawancinsu na cikin damuwa amma gwamnatin nijar din ta bayyana akan cewa mutum ɗaya da da ta so kero su zuwa gadas suna samun kulawa wanda ya dace amma sai da wasu kuma suna fama da matsaloli da dama la'akari da yadda ake samun karuwar kwarara karuwar kwararan bakin haure hukumar kula da kaurar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya iom ta bullo da wani shiri waye da kawo nan 'yan tsira ne kan muhimmancin 'yan balaguro akan ka'ida hukumomin agadas sun ce a halin da ake ciki akwai bakin hawari dubu biyar zuwa dubu bakwai a jihar da ake nema wa mafita tare da sauran abokan hulɗa a kwanakin da suka gabata majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sojojin da suka kwace mulki a jamhuriyar nijar da su bayar da dama a shigar da kayan agaji domin tallafa wa ɗimbin 'yan tirani da kuma 'yan gudun hijira da ke rayuwa sansanoni daban-daban da ke cikin ƙasar ta nijar kuma kazalika ƙasar ta algeria dai ta ce cewa ta janye ta fasa shiga tsakanin kasar Nijar da kuma sojojin da suka kifar da mulki wanda ba da Algeria ta bayyana kan cewa za ta shiga tsakani amma kuma a yanzu Algeria ta ce ta janye shiga tsakanin da tsakanin da take a rikicin Nijar bayan da sojoji suka kifar da gwamnati sai dai dubban 'yan Nijar sun nuna farin ciki sun ce cewa dama wannan sasancin ba fa lalle ne ya faɗaɗa mai ido domin tabbas a cikin sasancin za a buƙaci sojoji da su dawo da bazun kan garagar mulki su kuma sojoji ba lalle ba ne ba za su taɓa dawo da bazun ba kuma ka tsalika su ma dai karakar al'ummar Nijar ba za su taɓa amincewa da a dawo da bazun kan garagar mulki ba shi yasa dai wasu ke ganin tun farko dama da Algeria ta bayyana kan cewa za ta shiga tsakani al'umma da dama suka fara ba Algeria shawara da karma ta shiga tsakani domin ita ma ba fa lalle bane haka ta zai iya cimma ruwa wurin ganin an dawo da mulkin fararen hula a jamhuriyar Nijar.